nuna mana cewar su waɗanda suke yi imani duk inda suke ba abin da yake faranta musu da sai karanta alkur'ani idan ka duba fuskokin yan uwa a wannan guri za ka da haka dama kuma Allah ne ya faɗa cikin alkur'ani littafin da baya ƙarya wannan aya zaka ganta a cikin suratul radi sura ta goma sha bakwai daidai kan aya ta ashirin da takwas ya ce Allah amanu wa ta zama amanu wa ta qulubuhum ala Allah ka ji abin da alqur'ani yake fara yace alladhina amanu waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum zukatansu kadai suna nutsuwa da bi lahi da alqur'ani Allah ya ce ala kai ku saurara bi zikirin lahi da iya alkur'ani ta zama inda suka ta suke nutsuwa in dai kana so zuciyarka ta nutsu to iya alkur'ani ka karanta amma idan ka saka ka tafi wani gurin kai duk abin da zaka yi zaka ji ka wallahi ya da saura kai kana ganin mutanen wurin nan ka san nutsuwar da taka ba iri ɗaya bace ba kuma sirrin ne kaɗai alkur'ani kuma dama Allah ya gaya maka cewa su waɗanda suke da imani idan aka karanta alkur'ani ma imanin karuwa yake yi kai ne za a zo ana karantawa ka rika jin to ai kaman ba kaza kaman ba kaza ai an dade da wuce ka baka sani ba dole ka ji babu amma su waɗanda suke rike alkur'ani suka yi imani da shi Allah ya gaya maka a suratul anfal sura 8 aya ta bi innamal mu'minuna allazina idza zikra mu'minuna allazina idza zikra Allah rabbihim yatawakkalun ba abin da Allah yake faɗa a cikin alqur'ani innamal mu'minuna alladhina su kaɗai waɗanda suka yi imani idza dhukira Allah idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai kaga zukatansu sun razana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan ba wai tsayawa zai yana kaman ba kaza ba hmm? zadatuhum imanan imanin ne ke karuwa a cikin zukatan saboda mai wa ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangijinsu kadai yi tawakkali to kar ma karke mamakin ga an karanta alkur'ani wani ransa ya baci dama ai Allah ya gaya maka cewar idan aka karanta ransu baci yake baka karanta suratul zumar ba sura ta 39 daga kan aya ta 45 ce wa'i za ka kiran lahu wa da dhukira الآية aka karanta wa idza alladhina min dunihi ilahum abin da Allah yake cikin alqur'ani wa idza Allah wahdahu idan aka ambaci Allah shi kadai ma'ana idan aka karanta alqur'ani shi kadai kinayatun an it is a metonymical expression ana gaya maka ne aka ce Allah kawai alqur'ani ake nufi to littafin nawaye akwai lokacin da za a ce hularka amma fa kai ake nufi to sai aka kawo maka aka ce in aka ambaci Allah shi kare ma'ana idan aka karanta alqur'ani shi kare aka ce ya dini da shi isma azab qulubul ladina sai ta yi kyama su yi kyama zukatan waɗanda la yu'minuna bil akhirati ba su yi imani da lahira ba kar ka dauka wai sai mutum ya zo ya ce maka a doka ce da amince wallahi ni ban yarda da lahira ba wai sannan zaka gane shine bai yarda da ranar karshe ba daga an ja aya aka fasara ka ga ya bata rai to kawai ne. isma azat kulubun lazina la yu'minuna bil akhirati amma wa idza zutira lazina min dunihi ba idan ka karo ka ce a hada a hada da wancan ai wani ma ya ce kaza to yanzu a ce ba za a saurari wani idan mu yasta bashiruna sai farin ciki a ce kai a amma malamin yayi karatu to ai ba ba abun mamaki bane ba yanzu da Allah akwai abun mamaki dan barawa yayi sata dama aikinsa ne sai aka ce ai gashi an kama shi yayi sata kuma dama hamshakin barawo ne ai sai ka ce dama zai aikata wani abun mamaki ne da an ga dan makadi yana rawa to yanzu wanda bai dara alqur'ani ba dan an karanta ransa ya bace wani abu ne har fa Allah yake ga maka wani lokacin kamar su kama ka suke ji ba idan ka duba suratul hajj sura 22 tun daga kan aya ta 72 yace wa idza tutla alaihim ayatuna wa ayatuna bayyinatin suna kusa su yi yakaduna ya billadhina yatanuna alaihim ayatina wala fa'u nabiyukum bi sharrin min zalikum ina za su je annaru ada Allahu alladhina kafaru bi salamasi Allahu akbar dan Allah kaji dan Allah kai yanzu da aka kiranta Qur'ani nan baka ji dadi ba ai alqur'ani da akwai dadi idan kana neman warwara shi sa Allah ya ce maka warware yake duk wanda ya ce wani wai can a dunkule yake akwai mujimin akwai mufassalan ka ce mai to ba komai shikenan an ji dama ai kai kana cikin waɗanda Allah ya yi magana su a cikin suratu yunus sura ta goma daidai kan aya ta 49 yake gaya maka balkan zabu bi malamin hidu balkan zabu bi malamin hidu bi ilmihi ma yatihim tawilu su suka fara zalika kadzaba alladhina min qablihim fanzur kayfa kana aqibatu zalimin daidai cikin wannan sura ta goma aya ta 39 Allah yake gaya maka balkan zabu bi malamin hidu bi ilmihi su wasu irin mutane ne da sun karyata abin da ilmin su bai riga ya kai kai ba sani ba yanzu wanda bai taba zuwa kano ba sai ya ce maka ba kano sai ka zama mamaki to ai bai taba zuwa ba ba zai san akwai ta ko babu ita ba yanzu wanda bai taba na ba sai mana gurin ya ce ya rantsa da Allah babu ni to sai me eh, ai ba wani abun mamaki dama bai sani ba to yanzu nan mutum ya lalaba qur'ani ya ce ba kaza kuma dama bai sani ba to me abun mamaki bal kadzabu bi malami fi dubi ilmi sun karyata ne abinda ilmin su bai kai kai ba ba su sani ba wannan ma ya tihim tawilu kuma kar ka gansu da manyan rauna suna ta girki da kai har yanzu ma ba su fahimci karatun ba har yanzu fassarar asalin saban da ake bukatar ya zo bai zo ba to karka ka dauka su suka fara sai Allah ya ce zalika kazaba da bina mai qabli haka waɗanda suka gabace su suka karyata amma inda dadin abin yake kai dai tara hankalinka ban zo kai baka da aika wata zalimi da ka da ido ka gani waye kai labari shi yasa Allah ya ga maka a waccan aya cikin suratul hajj wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin lokacin da aka karanta musu ayoyin mu a bayyane tarin fi da ladina kafaru munkar tun daga fuska zaka ga ya canja ya kasa sakat ya ya mutse ya dukunkune malam yayi murtik yayi wani iri wai din me aka yi mai kawai an karanta alqur'ani gashi kuma ba za a daina ba wallahi sai dai ya mutu a ah, to kai kawai shi kenan dan yayi bishi saka daina karanta alqur'ani wai shi wanda ka karanta qur'ani ya ji shi ya rantsa da Allah shi duniya ba mai jin haushin sa duk wanda ka gana jin haushin ka ba a duniya shi ma akwai wanda yake jin haushin sa kaga shi ke ma mawani yana tsaye na rama ba kai baka damu ba ya duna ya tsura bin nazira ya taluna ya cina kai ka ce sun yi sun kusa su tamka da wanda yake karanta musu wannan ayoyi waɗanda suke karanta musu wannan ayoyin kamar su kakka masu daga yau a daina jin muryarsu. su duk inda taron malamai yake a duniya in sun kai miliyan idan aka ce ga makarancin alkur'ani wanda yake da qur'ani kadan yayi ko wallahi duk inda aka shiga hankalin su na kan shi faduwa suke a manta ma ba firka da yake ba yanzu yana cewa kaga wancan faran kaza ne to kuma tsakanin shi din ma shi ma wannan din dan kaza ne wancan ma dan kaza ne wai na nan za a haɗu ne a yi da kai sai an gama tsar wani yanzu ya ce ai wani ba garin munafiki bane kai ka ji abin da yake cewa wai shi ne wai kaza kaza yake cewa wai kai ka kaza ne to sai me wannan shi ne abin da yake faruwa a duniya sai Allah ya ce to kwantar da hankalinka qul afa unabbiukum bi sharrin min zalikum yanzu ba za ba ku labarin abin da yafi wannan yafi komai muni ba abin da yafi wannan kamun da suke so su yi maka din da duk cutar da kai din da suke so su yi me yafi shi muni sai Allah ya ce tara hankalinka annaru wa da Allahu da kafaru irin daɗin da ka ji a duniya idan aka saka a wutar sakar ɗai sai ka manta gaba ɗaya sai ka tattara ka manta cewar wai dama ka ma taɓa zuwa duniya ka ma taɓa jin daɗi saboda haka jama'a mu tara hankalinmu mu yi abin da yake gabanmu kai mabiyin alkur'ani babban mutum ne kai kai ba mutumin banza ba ne kai ba wulakantacce ba ne ba babban mutum ne kai kuma mutumin kirki ne kai duk inda ka je ka ji aranka cewa kai ka ma kuɗa yanci kai ba bawa bane yanda kowa yake fitowa ya kowace irin shigantakarsa bai damu ba kai ka fito ka